gwamnatin tarayyar najeriya ta ce matsayinta yana nan bai canja ba cewa a wani lokaci nan gaba shugaba muhammadu buhari zai koma ingila domin ƙara duban lafiyarsa kamar zai yadda ya faɗa wa 'yan najeriya tun farko a lokacin da ya dawo daga ingila kwanan baya inda ya yi kiwon lafiyar shi ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad ne ya ƙara tabbatar manema labaru haka abuja domin kawo ƙarshen cece kucin da ake ta yi akan kiwon lafiyar shugaban ƙasar inda yake cewa wani lokaci ne a nan gaba shugaban zai sake ziyarar ingila domin a duba lafiyar shi amma a yanzu dai shina ci gaba da gudanar da ayyukan ƙasa kamar da ya kamata to ganin cewa an yi ta samun cece kuce da hayaniya tsakanin 'yan ƙasa dangane da maganar sha'anin kiwon lafiyar shugaban ƙasa da ko ya yi murabus ko ma a tsige shi ko ma ya sauka na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin dokoki wato farfesa al-mustapha usuju domin in ji karin haske dangane da abun da dokokin najeriya suka ce akan kiwon lafiyar shugaban ƙasa. ita dokar najeriya ko kwance kundin tsarin mulkin najeriya ya fito fili ya bayyana yadda shugaban ƙasa zai zamanto cewa ya ban mulkinsa na ɗaya yin kansa ya murabus na biyu shine an tsige shi akan wani babban laifi na uku shine rashin lafiya wanda ba zai iya taki ba daga wannan rashin lafiya na hudu shine ya zamanto ya rasu kaga cewa a yanzu ba a kai ga waɗannan abubuwan ba sashi na ɗari da arba'in da hudu cikin baka na ɗaya zuwa biyar ya bayyana ƙa'idoji ko ku hanyoyi da za a bi na ciki har da rahoton ita majalisar ƙasa wacce za ta ba da rahotonta sannan shi kuma shugaban majalisar dattawa zai kafa kwamitin likitoci a wani aka amince da su a ciki har da likitan shi shugaban kasan dan kai ya zamanto akwai almundana ina ganin basirar wannan cewa har da likitan shugaban kasa ya zamanto shi kanshi likitan ma shi ya fara kawo rahoton cewa wane bai da lafiya dan ya zamanto an tantance maganarsa gaskiya ce bata kai nan ba sannan ka duba sashi na 145 akan maganar ma tafiyan neman lafiya da mutum zai koko hutu da shugaban kasa zai yi ya fito fili ya nuna cewa bai faɗi ranar ma da za a warke ba domin rashin lafiya ba faɗin ranar da mutum zai warke ya nuna cewa in shugaban kasa zai yi tafiya zuwa hutu ko kuma wani abu da ba zai sa ya gabatar da ayyukansa na ofishinsa ba zai rubuta wasiƙar sanarwa ga majalisar dokoki da majalisar eh, dattijai ya tafiyan nan sannan sai ya ba mataimakinsa riko har sai in ya dawo ya rubuta wata wasiƙa saɓanin haka ka ga nuna bai faɗi ranar ma da zai dawo wannan wasikar saɓanin haka ba yanzu kana nufin zai iya zuwa hutun kyau lafiyarsa sai ya warke ko kuma sai iya da hali yi ba tare da an saba wani kudirin doka ko kundin tsarin mulkin Najeriya ba kenan ba inna za a saba kundin tsarin mulkin Najeriya saboda kundin tsarin mulkin bai faɗi ranaku da shugaban kasa zai dawo ba saboda ba sabu gibi na shugabanci ba saboda an ce cewa mataimakinsa zai zamanto ya zama mukaddashin shugaban kasa har lokacin da shugaban kasa zai aiko da wata wasiƙa sabanin haka kaga an nuna cewa babu lokaci umar muka ɗauki wasu ƙasashe kamar ƙasar amurka ta zaman tutubar demokradiyyar ta wajen shugabanni kasashe kusan takwas da suka yi sun yi rashin lafiya a cikin ofishin su muka ɗauki shugaban roosevelt shi ya yi shekara kusan goma sha biyu ne ma a mulki saboda lokacin ana yakin duniya da kuma maganan talauci wanda ake ce mishi depression da ya faru a kasar amurka akan kujera yake ana tura sa a lokacin nan sannan a zamanin nan da aka shigo wannan lokaci shugaba George Bush senior wannan eh, alif ɗari tara da casa'in da biyu ya faɗa ina ganin a Japan wannan ya amai ma amma ya ci gaba da shugabancin amurka a nan afirka akwai shugaban nan na ƙasar algeria wato abdulaziz bouteflika akan kujera yake har yanzu kuma ina ganin yakin neman zaɓe ya zo ma a ƙasar to abin da yake faruwa in ka duba akwai azazzala nake gani na wasu 'yan neman ina da mulki ina kuma za mu samu mu shiga wanda da ba mu shiga ba in ka duba masu wannan magana mutanen da shugaban ƙasar ya fita neman lafiya da suke cewa shin me isa shugaban kasa ba zai dawo ba su ne kuma mutanen da ke cewa yanzu ya tafi neman lafiya ya ba mataimakinsa to in ka duba ai ya fi mu sanin cewa ina yake mai ciwo duk wannan abun ya faru ne a sanadiyar yadda siyasa take musamman mu a Najeriya siyasa a Najeriya daga zaran kafin a yi zaben 2015 wani ya soma maganan zaben 2019 kafin a yi na 2019 wani ya soma maganan zaben 2023 to don haka kake ganin ana samun rarrabuwan kai akan yadda muke gabatar da siyasar mu farfesa al-mustafa usju kenan kwararre akan sha'anin dokoki shina tsokaci akan abin da dokokin Najeriya suka ce akan kiwon lafiya ko kuma canjin mulki idan shugaba yana fama da jinya bisa ga abin da doka ta tanada umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya